wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasulu amma ba a ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yau hudu ga wata ramadan ijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya ga dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da tara ga watan mai shekara ta dubu da goma sha tara muna cikin tafsiri na suratul hijir a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da suna masallacin malam bako yau za mu tashi a cikin aya ta 26 na'am billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم نعم to a jiya a cikin bayanin da muke yi mun koro bayani dangane da wannan aya wanda malam ya karanta sai yanzu malam ya tunatar da ni a ayan da ke maganan cewa walaƙaɗe alimnal mustaqdimina minkum walaƙaɗe alimnal mustaqiri a inda mun kawo maganganun malamai daga cikin magabata dangane da ayan wanda daga baya sai muka ce to yaya za mu yi mu iya rinjayarwa duk da wasu malamai sun ce in dai aya yana iya ɗaukan dukkan ma'ana ga baki ɗaya to za mu iya ɗaukan shi akan dukkan abin da malaman suka faɗa an gane in ko an samu karo to sai mu duba wanda ya fi jayi. to wanne ne ya farin jaye a nan wajen shine mun kawo hadisi ingantacce hadisin da imamun da Waito ruwaito da imamun turmuzi an abil jauza nabi ne abbas radiyallahu anhu inda yake cewa ya kasance akwai wata mata tana sallah bayan manzo sallallahu alaihi wasallam matan nan kyakkyawa sosai daga cikin mafi kyawun mutane ya kasance wasu sashen mutane wato saboda kyan wannan mata wato suna yin sammako zuwa masallaci su shiga cikin sahun farko domin kasu ganta sannan wasu kuma sukan yi jinkiri domin su ganta wanda ce mun yi bayani akan hakan an gane ko wannan hadisi buga ce al'allama nasiruddin albani ya inganta wannan hadisi wanda a kansu ne a kan wa'annan wanda suke zuwa da wuri domin kan su ga wannan kyakkyawan matar da wa'annan da suke jinkiri domin su ga wannan matar domin duk wanda ya zo daga ƙarshe zai zamanto yana kusa da mace sosai to wasu suna yin jinkiri idan suka yi ruku'u sai su ɗaga hannayensu suna kallo ta hammata to sai Allah ta'ala ya ce hakika mun san masu gabatuwa to nan za mu ce kenan hakika mun san masu gabatuwa zuwa masallaci daga cikinku kuma hakika mun san masu jinkiri daga cikinku an gane wannan ko to Allah ya riga ya san wa'annan masu buga sammako zuwa masallaci suna yin haka ne don tsoron Allah domin kada su kalli wannan kyakkyawan matar su ko masu yin jinkiri su kuma wato suna yin jinkiri ne don sabon Allah domin suna so su ga wannan kyakkyawan matar an gane wannan ai to shine Allah ta'ala ya ce duk abin da mutane suke aikatawa da abin suke koyewa da abin suke bayarwa ya sani to a jiya an na kawo magana nake to wannan shine dai abinda aka rinjayar amma sauran fassarorin gaba ɗaya za su iya shiga to amma a jiya na fara wani bayani cewa al'allama nasiru dini albani bayan ya kawo hujjoji da dama daga cikin alkur'ani da hujjoji da dama daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuni akan cewa rufe fuskan mace ba dole bane cewa yana da kyau mace ta rufe fuskanta amma ba dole bane to daga cikin hujjojin da ya kawo tunda ba mun zo tattaunawa kan matsalar nan bane daga ciki akwai wannan hadisin ko kuma ce da wannan ayan ma cewa wannan mata wajen dilala wannan mata kyakkyawa ne kyakkyawa ce har ya zama to saboda kyanta wasu suna jin tsoron kallon ta kansa halaka wasu kuma suna yin jinkiri domin su kalle ta saboda kyawanta to anan wajen yanzu me za ka ce kan wannan me suke kallo kaga dai ina ganin ba makawa ka ce lallai suna kallon fuskanta ne shine al-allama nasiruddin albani ya fitar da istinbadi da wannan hadisin cewa wannan hadisi in yana nuni akan wani abu to yana nuni ne akan cewa fuskan mace ba al'aura bane an gane wannan ko to wasu ka ce ba ka duwa ba kyakkyawa ce sosai ba to sai mu ce maka a'a kenan dama duk abu mai kyau al'aura ne aljanna yana da kyau al'aura ne aljanna idan ya zama to mahaifiyar mutum na da kyau mahaifiyarsa ta zama al'aura shi kai kanka in kana da kyau ka zama al'aura ga mutane al'allama nasiruddin albani a cikin jalbabul mar'a ya kawo tarihin wani malami ina ganin a misira wani kyakkyawan malami wanda in yana wa'azi matan ba wai suna sauraron wa'azin shi bane shi suke kallo har ya kasance saboda kyawun idan malamin yana wa'azi sai ya ringa rufe fuskan shi sai ya zama to kawai matan suna jin muryar shi ne kawai a nan wajen yanzu za mu ce kenan dole ne ga wannan malamin sai ya sa niqabi saboda kyawun sannan kuma masu zuwa aikin hajji hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim da sauran littafai na sunan annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam la tantaqibul mar'a la tantaqibul muhrima wa la talbasul mace mai aikin hajji kar ta sanya niqabi kuma kada ta sanya safa guda biyu safan hannu to idan tana aikin hajji kar ta sanya niqabi to nan wajen dilala anan wajen yanzu ita mace al'aura ce a ƙasarta kenan in ta je saudiya ta zama al'aura ba fuskanta haka ne an ce in tana aikin hajji ba sai ta sanya niƙabi ba kenan tana iya barin fuskanta a buɗe tana aikin hajji kuma kada a manta matan manya-manyan mutane masu alfarma suna halartar nan kai har ma matan aljannu suna zuwa an gane ko in kana neman ƙarshen kyau ka je aikin hajji saboda matan manyan mutane wanda sun ji daɗin rayuwa sosai ni'ima ya bayyana gare su za gani a wajen kaga in har ya kamata a wajabta rufe fuska to babu inda ya fi cancanta a wajabta a rufe fuska kamar yana kamar aikin hajji tunda nan ne ba aka ce mutum kawai ya zo daga shi sai haramunsa kuma ya zo yana ɗawafi tare da mata kuma a ce ya zo ya gama ce irin wannan kana gan zai dawafin nan ba zai dawafin nan ba sannan irin wannan ya faru yana gana ko wani hadisi a cikin turmuzi da wasu littafai misali hadisi ma ingantacce ne shi ma a wani bawan Allah yana cikin tafiya akan hanya kawai sai ga wata kyakkyawan mata yana kallanta yana kallanta yana tafiya yana kallanta yana tafiya bai san sanda ya gurje tun shi ba ya kurje kumatan shi shine sai annabi yake cewa hazihi bitilka wannan abin da ya aikata da wannan zunubin wato wannan shi ne kafaran wannan zunubin sai Allah ya jarabe shi da musiba ne da ya kankare mai wannan zunubin kaga wajen dilala anan zamanin manzon Allah akwai mataye ko matayen nan ba duka suke rufe fuska ba da a ce duka ne da wannan mutum ba zai ta kallon mace ba duk da an samu wani dan kundin bala wanda ya ce a'a ai sun sa niƙabi, wai yana wai shara sharashara ne sai yana kallon niƙabin da yake shara sharashara wai kuma ko kuma ba haka bane iska ne ya dauke niƙabin sai ya gani to idan iska ya dauke ya gani ai za ka yi sauri da rufe ko an gane ƙoƙarin dai wuri ta kowane bangare cewa lalle sai ya tabbatar da wajabtun wannan abu ina ba san gane akwai hadisai da dama akwai hadisin safa'a al-kaddain hadisin nan na bukhari wanda wata mace wanda hadisin ya shahara da cewa hadisin safaha'ul khaddai hadisin wata mata mai dugo mai wani baki baki a fuska Abdullahi bin Abbas ma shi ke siffanta wata mata ta shigo masallaci tana da wani dugo baki baki a fuska a ta yaya san haka akwai niqabi har ya iya faɗin wata mata ta shigo tana da dugo baki baki a fuska har ma matar ta yi tambaya manzon Allah ya ba ta amsa kaga da a ce fuskar mace al'aura ne annabi zai ce ki sauri ki rufe kin buɗe al'aura a masallaci manzo Allah ba zai shiru ba ta akhirul bayan an waqatil haja la yajuz kai akwai hujjoji hujjojin sun fi shurin masaki suna nan da yawa dangane da da suke nuna cewa fuskan mace tun zamanin manzo wasu mata suna rufewa suna bayyanarwa to ba kasancewa ba mun zo don bayanin shi bane kawai mun dan yi bayani ne dan kaɗan amma in bayanin ya taso za mu kawo hujjoji da dama don mutane su gane cewa al'amarin al'amari ne wanda tuntuni an sar da shi ba wai sabon al'amari ba ne almuhim dai yana da kyau mace ta rufe fuskanta amma inda kuskuren yake ka ce duk wacce ba ta rufe fuska ba fasika ce ba yahudiya ce ko kafara ce ma zindigiya Allah shi kiyaye to wannan hadisin da aka ce waɗannan mutane masu buga sammako zuwa masallaci Allah ya san su masu jinkiri zuwa masallaci Allah ya san su shine imamul qurtubi yake cewa wannan hadisi yana nuni akan farkon falalan farkon lokaci a cikin sallah falalan farkon lokaci a cikin sallah tunda wa'annan da suka zo din nan a sahun gaba sun zo a mai kenan sun zo a farkon lokaci sannan kuma hadisin na nuni akan falalan sahun farko idan mutum ya zo masallaci waɗanda suke sahun farko sun fi lada sun fi falala a wajen Allah fiye da sahu na biyu waɗanda suke sahu na biyu sun fi falala a kan sahu na uku an fahimci wannan ayi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law ya'lamu nas ma fi nida wa saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alai la sahamu da a ce mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da sahun farko sannan ya zama to ba su da wata ba makawa kafin su samu sahun farkon sai sun yi ƙuri'a to wallahi za su ce sai an yi ƙuri'a sannan a samu da a ce sun san falalan sahun farkon da za su ce wallahi tallahi ba za mu yarda ka shiga ba sai an yi ƙuri'a wasu malamai suka ce lastahamu alai an gani, in har ba su samu wani iko ba sai sun yi harbe-beniya da makami to wallahi sai sun yi harbe-beniya da makamin kaga wannan yana nuna mana muhimmancin sahun farko akan shi misali to kaga idan mutum ya zo kuma sannan idan mutum ya zo a farkon lokaci ya zo lokacin zawali sai ya sauka a sahun farko kusa da liman abuwa nawa kenan ya zo lokacin zawali ya sauka a sahun farko sannan kuma gashi kusa da liman kaga abuwa guda uku idan ya zo a lokacin zawali sai ya sauka a sahun ƙarshe shi ma daban an gane wannan ko to saboda haka idan mutum ya ya zo lokacin zawali ya zo ya sauka kusa da liman a sahun farko ya tattaro martaba guda uku na falala na farko martaban farkon lokaci sannan kuma ya samu martaba na sahun farko sannan martaba na kusanci da liman saka mutumin da ya zo yana fuskantar liman shi ma yana da nashi daraja na musamman kuma kaga wajen guda uku kenan a sannan kuma idan ya zo lokacin zawali amma sai ya sauka a sahun ƙarshe kuma lokacin zawali ya zo sai ya sauka a sahun ƙarshe kuma ya sauka can nesa da liman an gane wannan ko to ya tattaro ya samu falala na farkon lokaci sannan falalar nan na sahun farko da kusanci da liman ya kubuce masa idan ya zo lokacin zawali ya sauka a sahun farko amma kuma ba kusa da liman ba to wannan ya tattaro falalan farkon lokaci da falalan sahun farko sannan kuma da falala wato amma falalan kusanci da liman ya kubuce masa idan ya zo bayan zawali ya sauka a sahun farko to hakika wato falala na farkon lokaci ya kubuce masa sannan ya tattaro falala na sahun farko da falala na kusancin liman haka nan wato an yi maganin falala na kusanci da liman saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ma'abota hankula ma'abota balaga da kuma hankula daga cikinku su zo kusa da ni wa'anda sun balaga sannan sun mallaki hankalinsu su zo kusa da ni a kenan zuwa kusa da liman yana da wani falala na musamman farko mutum ya zama balagagge sannan ya mallaki hankalinsa ya zama daga cikin ma'abuta ilimi misali to duk wannan gaba ɗaya malamai sun yi magana a kan shi sannan wannan aya ma yana nuni akan falala na ainihin sahun farko a wajen jihadi tunda mun ce ayan na iya ɗaukar dukkan fasarorin falalan sahun farko a wajen jihadi idan mutum ya zama to shi ma yana sahun farko a wajen jihadi zai ainihin tattaro irin wannan falala ɗin to shi ne yake cewa wa inna rabbaka huwa yahshuruhum wa'annan mutane da suke buga sammako zuwa masallaci domin kada su ga wannan mata da waɗanda suke yin jinkiri a masallaci domin su kalli wannan mata lalle ka zai tattaro su gobe kiyama ya musu hisabi a kan abin da suka aikata innahu hakimun alim lalle ubangiji mai hikima ne masani yana sanya komai inda ya dace na'am ولقد خلقنا الإنسان من حمأ مسنون الله yake cewa walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun hakika mun halici mun halici mutum daga ke kasashiyar laka min hama'in masnun daga bakin yunku wanda yake ya canza kun ci abinda Allah ya halici dan adam Allah ya ce haƙiƙa ya Allah mun halici dan adam daga kasashiyar laka daga baƙin yunku wanda ya canza lakan da Allah ya halice mu busashe ne shi ke kasashe ne sannan kuma baƙin yunku wanda yunkun na ya riga ya canza kala in an ce ya canza kala kalan shi ya canza sannan yana wari shine min hamadin masnun daga wannan aka halici ɗan adam to aka ɗan adam ya kamata ya san asalin shi in dan adam zai yi alfahari in dan adam zai yi girman kai in dan adam zai yi takama to ya yi takama da asalin shi eh? ke kasashiyar me ke kasashiyar yumbu daga baƙar mai ƙasa wanda yake ya canza misali kaga duk wanda gaba ɗaya shine asalin ɗan adam shi yasa wani mawaki ke cewa annasu min jihatil abi wal ummi akifa'u abuhum adam wal ummu hawa'u fa in yakun fil asali she'u yukaru bihi fa din wal yace annasu min jihatil abu min jihatil abi wal ummi akifa'u mutane ta ɓangaren uwa da uba duk tsararrakin juna ne matsayinsu daidai ne babu wanda ya wani abuhum adam babansu annabi adam wal ummu hawa'u mahaifiyarsu ita ce hawa duk duniya ga baki daya tun daga ainihin larabawa har turawa da baƙaƙen fata ga baki ɗaya mahaifinsu annabi adam sannan kuma mahaifiyarsu awawu fa in ya kun fi asalihim shay'un yukaru bihi in ya kasance a cikin asalinsu akwai wani abu wanda za a yi alfahari a yi takama da shi fadilu wal ma'u da taɓo ne da ruwa za ka yi alfahari da taɓo da ruwa to wannan shine asalinka an fahimci wannan aiki in za ka yi girman kai to ka yi girman kai akan asalinka Allah shi kiyaye to nan da Allah ya ce hakika mun halicci mutum wane ne wannan mutumin da aka halitta daga ainihin tabo wanda yake busasshe shine annabi adam alaihi salam hakika mun halicci annabi adam min salsalin daga ainihin tabo wanda yake busasshe an karbo daga ibn abbas da waninsa ya ce wannan salsal ɗin shine addin alhar kulita bin ramul faswara ya tasalsal iza jaffa ya ce shi ne taɓo wanda yake mai zafi wanda an cakuɗa shi da ainihin yashi sai ya zamanto yana ƙara idan ya bushe yana ƙara idan ya bushe ana kiran wannan salsal sannan fa'iza ɗube bin na fa huwa idan aka dafa shi da wuta shi wannan wannan ƙasa ɗin wannan busasshen kasan aka dafa shi da wuta ya zamanto fahar shine wanda Allah yake cewa khalaqal insan min sarsalin kal fahar wa khalaqal janna min marijin min nar Allah ya ce hakika mun halicci mutum daga wani busasshen ƙasa mai ƙara yanda ka san kasko kaga Allah sai nuna dan adam asalin shi daga wani ƙasa ne busasshe mai ƙara yadda ka san kasko wanda yake ya bushe sannan imamu mujahid daga cikin salaf yana cewa wannan sarsal ɗin, huwa din al-mumtin ne taɓo wanda yake mai wari imamul kasai shi ma ya zaɓi wannan magana cewa in an ce abu sarsal taɓo ne wanda yake mai wari to diya ya gama kawo bayanai akan wannan to shi ne imamul kurɗu ke cewa asalin ƙasa wato ya kasance halittar ɗan adam asalin su turbaya ne asalin ɗan adam turbaya ne wanda yake mai rababban juzu'i wanda yake turbaya wanda bai ture bai ture da juna ba sannan sai aka jika shi da aka jika shi sai ya to taɓo sannan bayan ya zama taɓo sannan sai aka bar wannan taɓo har sai da ya yi wari bayan taɓon ya yi wari sai ya to hama hama an masnun an gane wannan tabo mai wari ya zama bakin tabo mai wari shine hama in masnun ai mutagayyiran sannan daga baya bayan wannan tabo yayi wari sannan sai ya bushe sai ya zama to swalswalan kenan swalswal shine mataki na ƙarshe na halittar dan adam an gane wannan aiki to saboda haka wannan shine asalin halittar dan adam kamar yadda malamai suka yi bayani na'am wanjanna khalaqnahu min قبل min nar السموم sannan kuma aljannu wato aljani khalaqnahu mun halice shi min qabl tun gabanin halittar annabi adam mun halice shi min nari samu daga wuta mai zafin iska daga wuta wanda yake mai zafin iska abdullahi dan mas'ud yana cewa a wato shi wannan naru samum din nan a ana nufin wuta wanda yake yana da wani irin iska mai zafi yace as-samum ar-rihu al-harra allati taqtul yace samum din nan shine wani irin iska mai zafi wanda zafin yana iya kashe ɗan adam to da wannan aka halici aljani kaga da halittar ɗan adam da halittar aljannu sun bambanta ba ɗaya suke ba misali to ƙarƙashin wannan me za mu ce kan abin da turawa suke faɗa kan theory na evolution cewa ɗan adam asalin shi daga biri ne ba wai asalin shi daga ainihin annaba adam da hawa'u ba ne kaga idan mutum ya zamanto ya karanci boko ne zalla baya hada karatun bokon shi da addini zai zo yayi imani cewa asalin dan adam daga daga gogon biri ne a hankali a hankali ana ta samun evolution ana ta samun gashin jikin shi na ta fita sannan kuma kwakwalwa har ya samu kwakwalwa irin da dan adam har yayi kaza yayi kaza komai na ta ci gaba har ya zo ya zama to mai ya zama mutum za su ce ma bayan shekaru dubbai ko shekaru miliyoyi shine biri ya zan mutum kaga sai a jira sauran biran su masu zama su masu zaune mutane bayan tsawon lokaci an gane ko to irin wannan in kana so ka gane daidai na abin da malaman kimiyya suke kai kawai kai tsaye ka koma zuwa ga ayan qur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani sabanin da kuke yi kowane irin abu ne shin kuna sabani ne kan aqida ko kuna sabani ne kan ibada ko kuna sabani ne kan wata al'ada ko wata mu'amala hukuncin wannan abun gaba ɗaya yana nan zuwa ga Allah da zaran kuma zuwa ga Allah za ku samu amsa gamsashe cewa asalin dan adam ƙarya ne ba daga gogon biri bane asalin halittar shi daga annabi adam ne da hawwa'u su kuma annabi adam da hawwa'u an halicce su ne daga turbaya kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa na'am wa قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وإذ قال ربك للملائكة ka tuna ka ambata musu lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in maznun lallai ni zan halicci mutum zan halicci dan adam min salsalin daga ainihin busasshen ainihin laka min hama'in maznun daga busasshen ƙasa wanda yake daga bakin wato bakin ainihin laka wanda yake ya canza zan halice shi na'am فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته na نديدي تاشي ونفخت فيه من روحي ku faɗi gare shi ku yi sujada Allah ya ce wa mala'iku da zaran ya daidaita halittar ɗan adam ya busa masa ran shi ya busa masa ruhinsa to ku faɗi gare shi ku yi sujada a nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ya daidaita ɗan adam sannan kuma ya busa mai ruhinsa wannan wato ƙungiyoyi da yawa daga cikin ƙungiyoyin musulunci da kuma ƙungiya ta nasara sun yi kuskure wajen fassara wannan aya ɗin domin wasu daga cikin sufaye akwai wanda suka ɗauka cewa Allah ta'ala ya halicci dan ya halici annabi Adam ne daga ruhinsa ya ciro wani abu daga cikin ruhinsa sai ya halicci annabi Adam kenan annabi Adam yana da wani juzu'i na saka tare da shi wannan shine fassara na wasu kungiya daga cikin kungiya masu da'awar musulunci ana kiransu karramiya wannan shi haka suka dauka shine Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yana yin raddi gare su masu wannan yake cewa Allah ta'ala ya halicci annabi Adam ne da kun ba wai ya halicce shi bane da fayakuni an gane Allah da ya ce annabi Adam kun wannan umarnin Allah ne subhanahu wata'ala Allah ya ce zamo wannan shine maganar Allah to abin da ya biyo baya na maganar Allah shine annabi Adam me ya biyo bayan maganar Allah shi ne fayakunu ko Allah ya halicci annabi Adam ne da fayakunu da yake kun sai annabi Adam sai ya zamo ba wai ana nufin wannan kun din shine annabi Adam ba kaga idan ce wannan kun din shine annabi Adam kenan annabi Adam ya zama daidai da alkur'ani shi ma alkur'ani maganan Allah ne kai tsaye an gane wannan ko inna masalu Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun lalle misalin annabi Isa a wajen Allah kamar misalin annabi adam ne Allah ya halice shi daga turbaya sannan sai ya ce mai zamo sai ya zamo an gane ko Allah da ya ce zamo nan ne maganar Allah to abin da ya biyo bayan wannan zamo din in ji Imam Ahmad shine halitta an gane to saboda haka kuskure ne ka ce wai annabi Isa ko annabi Adam suna da wani juzi'i na allantaka kayi kuskure saboda Allah subhanahu wata'ala ya kira su gabaki ɗaya. wato su halitta ne ya ce khalaqahu min turabin lalle annabi Isa a wajen Allah kamar misalin annabi Adam ne kenan da annabi Isa da annabi Adam dukansu menene su suna da siffan Allah ba su da siffa na Allah subhanahu wata'ala dukansu gaba ɗaya halittun Allah ne Isa sai Allah ya ce lalle misalin Isa a wajen Allah kamar misalin Adam ne dukan halittun Allah ne in kana so ka fahimta sai ce khalaqahu min turabin ya halicci annabi Adam daga turbaya sun maqala lahu kun fayakun sannan sai ya ce masa zamo sai ya zamo kaga wannan duk masu cewa annabi Adam ko annabi Isa suna da siffa na allanta wato sun yi kuskuren fahimta to sannan nan wajen suna ƙara kafa hujja da nan wajen fa iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi idan na daidaita shi na busa mai ruhi na sai ce Allah ya ce ruhin nasa ne ai tunda nasa ne ai ya yanko wani abu daga cikin siffansa siffansa ya ba annabi Isa ko ya ba annabi Adam alaihi salam shi ma annabi Isa a cikin ayan alqur'ani Allah cewa yayi a inna mal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min lalle annabi Isa dan Maryam manzan Allah ne wa kalimatu kuma kalman kalman Allah ne shi shi manzan Allah ne kuma kalman Allah ne kalma ce wacce alqaha ila maryam wacce Allah ya jefa zuwa ga maryam wa ruhu min kuma ruhi ne daga Allah kace da wannan hatta su kristoci suke da fahimtar annabi Isa yana da wani yanki na allantaka an gane wannan ko sai aka ce musu ai in suka duba ayan an ce lalle annabi isa dan maryam rasulullahi ne shi manzan Allah an jingina manzanci zuwa gawa manzan na waye na Allah to ana nufin manzan yana da sifa na Allah saka tunda manzo ne na Allah eh? me ake nufi da cewa manzan Allah ai manzan da Allah ya aiko manzan da Allah ya halitta an gane ai sannan wa kalimatu kalmansa shi ma nan ana nufin kalman Allah wacce yake siffansa ko ana nufin kalman Allah wacce ya halitta kalma wacce ya halitta khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wannan fayakun din shine annabi Isa amma kun din wanda shine asalin maganar Allah wanda ba wanda ba halitta bane wato umurni ne na Allah a ciki so aka annabi Isa kalman Allah ne kamar yadda aka yi idafan manzo zuwa ga Allah haka aka yi idafan wannan kalimatu zuwa ga Allah ko in dai har rasulullahi in an yi idafa ya zama to yana da siffa na allantaka kenan to shi ma kalimatuhu shi ma sai a ce yana da siffa na allantaka to amma in ko ba haka bane to ba haka bane tunda duk an hada su ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam ai kalman da Allah ya halitta wanda ya jefa zuwa ga maryam wa ruhu min da kuma ruhi daga gare shi wato nan ruhi daga cikin ruhin da Allah ya halitta me yasa muka ce ruhi daga cikin ruhin da Allah ya halitta Allah ta'ala ya nuna mana cewa annabi Isa ba Allah bane yace wala taqulu thalatha kada ku ce Allah uku ku hanu shi yafi alkhairi a gare ku innamal lahu ilahun wahid lalle Allah abun bauta ne shi kadai sai kuma Allah yake faɗa game da annabi Isa in a in huwa illa abdun an amna alaihi waje Allahu masalan li bani isra'il lallai annabi isa shi wani bawa ne wanda muka yi wa ni'ima muka sanya shi ya zama abun koyi ga bani isra'il kaga tunda an ce bawa zai yi Allah ya zama bawa kuma haka ba zai yi misali a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah ala subhanak ma yakunu li an an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbukum kaga annabi Isa ya tabbatar shi ba Allah bane an gane ko Allah zai tambayi annabi Isa gobe kiyama shin kai ka ce wa mutane ku bauta min da mahaifiyata koma bayan Allah sai annabi Isa ce tsarki ya tabbata gare ka ai bai yiwuwa a gare ni in faɗa abin da ban da haƙƙi ai haƙƙi na bauta na Allah ne ni ko ba Allah bane ba zai yiwu ni in ce a bauta mun ba in har na faɗi wannan magana ya Allah faɗar alimta hakika ka sani ta alamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina wala a alamu ma fi nafsi ni ban san abin da ke cikin ranka ba In innaka anta allamul guyub lalle kai ne masanin gaibubbuka sai ƙara fitowa fili sai ce ma qultu lahum illa ma amartani bi ban gaya ma bani isra'ila wani abu ba sai abin da ka umurce ni da shi kawai shine me ani ibudullaha rabbi cewa ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijin Haka sai ya fito ya nuna shi ba Allah bane bai da wani siffa na allantaka har ya ce wa bani Isra'il kada ku ce Allah uku ku hannu shi ya fi alkhairi gare ku Haka shi wannan fa iza sawaitu hudin nan idan na daidaita halittar dan adam wa fasto fihi min ruhi sai na busa mai daga cikin ruhi na ai daga cikin ruhin da na halitta faqa ulahu sajidin ku faɗi gare shi ku yi sujada a gare shi na ta gane to malaman tafsiri sun ce wato Allah ta'ala ya bayyana a cikin littafinsa mataki mataki na tabo kamar yadda nayi bayani wanda ya halicci annabi adam Allah ya yi bayani tun farko cewa ya halicci dan adam daga turbaya inna masala isa inda layi ka masali adam khalaqahu min turabin sun maƙala lahu kun fayakun ya أيها الناس in كنتم في raibin من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من summa min nutfatin sannan kuma wato wannan turbaya din da aka jika shi kamar yadda muka faɗa sai ya koma dinan sai ya koma tabo wanda hannayen mutane idan sun taba shi taban zai liƙe a hannayensu ne ake kira din kamar yadda Allah ke cewa a inna khalaqnakum min dinin lazib inna khalaqnakum min dinin lazib lalle mun halice ku daga tabo mai mannewa a jikin mutane kaga sai Allah ya nuna halitta dan adam ba turbaya bane ma ya zama tabo wanda yake jikakke mai mandewa a jikin dan adam khalaqna al insana min sulalatin min din hakika mun halice dan adam daga asali na tabo kaga duk wanda yana nuna mana haka sannan kuma sai Allah ya yi bayani cewa wannan tabo din wato bakin tabo ne baki ne shi laka ne wanda yake baki kuma wanda ya jirkita har yana wari dan Allah ya ce min hama'in masnun kaga daga bakin ƙasa wanda yake ya gurbata yana wari kuma daga baya ya bayani cewa wannan kasan ya bushe har ya zamanto swalswalan ai ana jin sauti saboda bushewar shi walaƙar halakar insana min swalswalin kalfaha to da wannan za mu fahimci ayoyin da suka yi bayani akan wannan ba wai sun yi karo da juna ba ne kada wani ya ce Allah a wani lokaci ya ce ya halicci mutum min turabin sannan wani lokaci ya ce min din sannan wani lokaci ya ce min me min hama'in maznun wani lokaci ya ce min min salsalin to ana bayani ba wai karo suka yi ba kalmomin an gane duk abu ɗaya ne wato asalin turbaya ne to da aka yi turbayan sai aka hada shi da me da ruwa sai ya koma dinan da aka haɗa shi da ruwa sai aka ɗan bashi kuma taɓan nan baƙi ne shi sai aka ɗan bashi ya daɗe sai ya gurɓata har yana wari sai ya zambe hama'in masnun daga bayan sai Allah ta'ala ya bashi har ya bushe sai zambe salsal kaga babu wani karo duk abu ɗaya ne don wani yana cewa Qur'ani yana karo da junan shi sai dai kai baka fahimta ba ai a wata aya Allah yana cewa waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy mun sanya daga ruwa kowane abu wanda yake rayayye kaga za a ce kenan an halicci duk wani rayayye daga mai daga ruwa kenan ba daga turbaya ba ka halicci annabi adam akwai karo kenan akwai karo babu karo wannan da aka ce waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy ana nufin duk wani abu wanda yake rayayye da aka halice shi wato an gauraya halittar shi da ruwa bayan turbaya ai an sanya ruwa ko an sanya ruwa sai zama tabo saboda haka wannan babu karo misali akan asalin halittar dan adam wa bada'a khalqal insana min din an gane wannan ko mun fara halittar dan adam daga tabo na'am fasajada al mala'ikatu kulluhum أجمعون فسجد الملائكة كلهم sai mala'iku suka yi sujada dukkansu gaba ɗaya ajma'un gabaki ɗayansu wannan ta'akidi ne akan wancan ta'akidi ne kan ta'akidi mala'ikun suka yi sujada dukkansu ajma'un za ka ce mai illa iblis aba sajidin sai dai iblis iblis ne kada ya kiyarda a ba an ya kona ma sajidin ya kiyarda ya kasance tare da masu sujada shi iblis an gane wannan ayi to nan da aka ce din nan mala'iku gabaki ɗaya sun yi sujada waye bai yi sujada ba sai dai iblis ne kadai bai yi sujada ba wannan wani irin istisna'i ne shin istisna'i ne mutasil ko istisna'i ne mun kadai idan mun ce istisna'i mutasin ya nuna kenan cewa iblis yana cikin mala'iku ne akwai wasu manyan malamai da suke da wannan fahimta cewa asalin iblis shi ma mala'ika ne daga baya sai zo ya saba ma Allah sai aka mai da shi shedan an gane wannan ko to amma abin da ya farin jaye wajen malaman tafsiri asalin iblis asalin shi dama daban yake shi dama halittar shi halittar shi dama a matsayin shi na shaidan halittar shi haka yake sai Allah ya shigar da shi tare da mala'iku to lokacin da Allah ya halicci annabi Adam sai Allah ya zo ya umarci mala'iku ga baki ɗayansu ku zo ku yi sujada ga wani sai mala'ikun nan da yake masu biyayya ne sai suka miƙa wuya ga baki ɗaya suka yi sujada dukkan babu wanda ya saba domin su mala'iku dama ka'idan su la ya sunan lahama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah ga abin da ya umurce su kuma suna aikata abin da aka umurce su wannan sai ya nuna kenan cewa a shedan dama ba mala'ika bane sai ya zama istizna'i muqaddi kamar ja alqawmu illa himaran mutanen sun zo gaba ɗaya sai dai jaki jaki yana cikin mutane baya cikin su kamar yadda Allah ke cewa la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama ba sa jin wani yasashen magana a cikin aljanna ko kuma duk wani magana na duk wani aiki na zunubi ba sa ji shi sai dai faɗin salaman salaman kawai shin faɗin salaman salaman da aka ce sai dai shi daga ina ka ciro shi daga cikin lagu ko daga cikin ta'asim eh kaga an ce yan aljanna ba sa jin wani yasashen magana surutun banza ba sa ji sannan ba sa jin irin karyace-karyacen nan da batsa da gautsin magana duk ba sa ji abin da kawai suke ji ba salaman salama kaga wannan istisna'i mutazil ne ko munkadi istisna'i ne munkadi shi yasa a wata aya Allah ce illa iblisa kana minal jinni fa fasaka an amri rabbi sai dai iblis dama shi ya kasance daga cikin jinnu daga cikin aljannu ne shi shi ba mala'ika bane sai ya kauce daga umarnin ubangijinsa an gane fafasaka an amri rabbi irin wannan fasikanci wani iri ne fasikanci ne na sabon Allah ko fasikanci ne na kafirci wannan ana kiran shi fiskun akbar mukhrijun min al-milla an gane fasikanci ne wanda yake babba mai fitar da mutum daga addinin musulunci wa bi hadha al-itibar iblis tun daga lokacin sai ya zama tomi ya zama kafiri saboda ya saba ma umarnin Allah subhanahu wata'ala na'am qala ya iblis ma laka an la takuna ma'a sajidin sai Allah ya ce qala sai Allah ya ce ya iblis ya kai iblis malaka me ya same ka ne Allah takuna ma'a sajidin ya zamanto baka kasance tare da masu sujada ba gashi gabaki ɗaya mala'iku sun yi sujada amma kuma kai baka yi sujada ba ka san su mutane malaman da suke ganin cewa shi ma yana cikin mala'iku dalilin su ai Allah wane ne Allah ya ce a ba sujada wane ne Allah ya ce su yi sujada kai mala'iku iz qala rabbuka lil mala'ikati lil mala'ikati sujudu li adam lokacin da ubangijin ka ya ce wa mala'iku ku yi sujada ga adam fasajadu sai suka yi sujada to ai tun da shedan ba mala'ika bane to ai umarnin bai shafe shi ba ko ya shafe shi an ce mutane su zo sai ainihin aljani ya ƙi zuwa ko kuma sai dabba ya ƙi zuwa ya yi laifi to Allah ya ce mala'iku ku yi sujada ga adam sai gaba ɗaya mala'iku sun bi umarni babu wanda ya saba sai dai iblis dama shi kana minal jin wa lam yakun minal mala'ika dama ya kasance daga cikin aljannu ba daga cikin mala'iku bane to anan wajen yayi laifi kenan masu ganin asalin shi mala'ika ne kenan ina ba san gane hmm. to amsan da aka ba su anan wajen shine idan aka ba da umarni ga mutane ya zama kai ma kana cikin su kai ma ya shafe ka an gane mutane miliyan miliyan ne da miliyan gaba daya miliyan to kai in an cire kaka an zama dubu ɗari tara da casa'in da tara to sai aka bada umarni to kai kaɗai ɗin nan in aka bada umarni ba za ka saba ba duk abin da suka yi kai ma shi za ka yi ina san gane wannan wannan Allah ya rinjayar da wanda suka fi yawa ne kamar Allah in yana magana Allah yakan ce annabi ya gaya wa mutane kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a ka ce ya ku mutane lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya gabaki ɗaya ya ayyuhan nas aka ce aljanu ba shi manzo ne zuwa ga mutane kawai amma nan sai ka ce ka ce ya ku mutane bai ce ya ayyuhan nas wal jinnu ba an gane ko anan tunda aka ambaci mutane to aljanu ma sun shiga an gane wannan ayi to saboda haka nan ya ayyuhan nas wal jinnu ne an gane wannan ko to su nan da aka umurci mala'iku kamar an umurci abin nan ne to kuma idan ma shedan yana ganin ban da shi a ciki to ai Allah ya tura shi a ciki sai Allah ya ce masa ya iblis malaka Allah ta kuna ma'a sajidin me ya same ka baka kasance tare da masu sujada ba kaga anan sai ce afwan Allah da Allah mun afuwa Allah kai yi wallahi na dauka cewa kace ce mala'iku ba ni ba mala'ika bane sai na ɗauka umarnin bai shafe ni ba to ɗan ba haka yashe ba ashe shi yana kula ne ya riga ya kulla wani ba ya shi mummuna ya yi mummunan fahimta an gane ko irin wannan ya ce na riga wani zuwa wajen aiki amma an ba shi babban mukami ban da ni saka wallahi ba zan ba da haɗin kai ba kan duk abin da za a yi to shi abin da ya riga ya gani za mu ji bayanin dalilin da ya sanya ya riga ya san wannan umarnin ya fahimci abin da kyau ya san umarnin har da shi duk da shi ba mala'ika ba ne amma menene matsalar shi mu ji na'am qala lam akul li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun qala sai shi ainihin iblis ya faɗa ya fito fili yi bayani yace lam a kulle asjuda li basharin ni ban kasance zan yi sujada ga mutum ba wanda khalaqtahu min salsalin ka halice shi daga ke kasashen kasa ke laka min hama'in masnun daga bakin kasa wanda yake gurbatacce yana wari yaya za a yi zo in jira gare shi ni na fi shi daraja a wata aya ni min narin wa khalaqtahu min din ka halice ni daga wuta shi kuma ka halice shi daga tabo kuma wuta ya fi tabo daraja in ji shi an gane ko shi ne aka ce babu wanda ya fara yin mummunan kiyasi alkiyasul fasid sai iblis iblis shi ne farkon wanda ya fara yin mummunan kiyasi shi ya kiyasta shi ya fi shi wuta ne shi kuma ɗan adam daga tako ne da ruwa shi kuma ya fi tako da ruwa amfani shin da Allah ya yi kiyasi mai kyau yanzu mutum zai iya rayuwa da ainihin wuta kawai amma mutum zai iya rayuwa da ruwa da kuma zai iya rayuwa da abin da ya shafi ruwa da kasa zai iya rayuwa ko kifaye suna raye a cikin ruwa duk wani abin da ruwa ya fitar da shi shi suke amfani da shi sannan ƙasa zai fitar da tsirrai za mu iya cin tsirran na ɗanye wasu abubuwa ba sai an dafa ba za mu iya shan mangoro za mu iya shan lemu za mu iya cin ayaba ba sai ya yi mu'amala da wuta ba akwai abubuwa da yawa wanda za a iya ci maka rayu ba tare da kayi mu'amala da wuta ba an gane to so aka wutan nan ba dole bane sai dan adam yayi amfani da shi dan adam na amfani da wuta saboda ya samu saukin rayuwa ne ba dole bane ba wai abu ne wanda yake dole bane a rayuwar shi amma kuma da ƙasa da ruwa dan adam dole sai yayi mu'amala da su to wanda yafi daraja kenan amma shi sai yayi mummunan fahimta da irin kwakwalwan shi takaitaccen kwakwalwa sai ya ɗauka cewa ai shi ya fi annabi adam daraja maimakon ya ce ya ce ma Allah ya Allah ka aikata wani abu wanda na kasa gano gano hikimansa ko ya Allah dan Allah ya Allah ka taimaka kan wani bayani ka aikata wani abu na kasa gane hikimansa na ga ka ce in yi sujada ga wanda na fi shi daraja amma ina son ƙarin bayani ne yaya sai a mai bayani dalla dalla ko shi sai da kanshi ya maka hukunci Akan shi kaga mala'iku da suka ga Allah ya aikata wani abu wanda ba su gane ba mai suka yi tambaya wa yi tsada rabbuka lil mala'ika inni ja'ilun fil ardi khalifa lokacin da ubangijin ka ya ce wa mala'iku lallai ni mai sanya khalifa ne a doron kasa sai Allah ya gaya musu zai halicci dan adam tun kafin dan adam ya zo Allah ya ce zai halicce shi kuma zai sanya dan adam din ne ya zama shine khalifa ba mala'iku ba to su ko mala'iku sun ga cewa ah shi dan adam din nan Allah ya musu bayanin irin siffofin shi mutum ne mai barna mutum ne mai zubar da jini mutum ne mai sabon Allah mutum ne mai kaza to kuma za a zo da shi doron kasa to ai suna ganin in dai har maslaha ne a irin nasu tunanin su ya kamata a turo su din nan la yastabiruna an ibadatihi wa la yastahzirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun la yafturun duka gaba ɗaya ba sa gajiya kullum suna cikin bauta ba sa sabawa ga umarnin Allah to amma kuma gashi an ko wasu wanda Allah zai bada umarni su gibi da gangan shine suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima shin ya Allah zaka sanya a cikin ta wanda zai yi barna a cikin ta a doron kasa kuma ya zubar da jini alhali wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak alhali mu muna tasbihi da godiya a gare ko muna tsarkake ka ya Allah ai mu ya kamata a ba kaga suna neman menene ƙarin bayani a wayar da su wannan shi kira jahalun jahalun basi ban sani ba ce ban sani ba amun ƙarin bayani amma shi dan yana da jahalun murakkab ya jahalu wa ya jahalu annahu zul jahal bai sani ba amma bai san bai sani ba misali sai zo kai tsaye ma Allah karan tsaye ana khairun min khalaqtani min nari wa khalaqtahu wa khalaqtahu wa khalaqtahu min tin wa tin aw an-nar khairun min at-tin inji shi to a nan wajen kaga ya yi girman kai su mala'iku sun saukar da kan sun yi tambaya an ba su an sa kun gamsu Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da baku sani ba sai Allah ya muku bayani dalla dalla ya nuna musu cewa duniyar nan matattara ne wanda ake so ana so a samu kafirai da musulmai a duniya wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min idan ya zama tun mala'iku aka zo gaba ɗaya suka zo duniya nan gaba ɗaya ba za a samu yahudawa da nasara da musulmi ba mala'iku za su zama tun dukkan su gaba ɗaya musulmi ne ahalu sunna salafawa dukkan su to kuma ana so a samu yahudawa nasara kristo yan bid'a sufaye shi'a khawarij jahamiya duk ana so a samu a duniya saboda Allah ya riga ya kaddara ya yi wuta da aljanna to wuta da aljanna in dai mala'iku aka zo da su to wuta da aljanna bai da wani amfani kuma sai dai aljanna ne kawai zai amfani tunda mala'iku gabaki ɗayansu, duk abin da Allah ya faɗa za su bi shi ne ba za su saba ba kaga zuwan su bai da wani amfani amma su ba sani ba an gane ko kuma za a samu mujahidun eh inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili safan suwa za a yaka za su yaki junan su sannan za a samu inna allaha yuhibbut tawabi wa yuhibbul mutatahhirin suwaye za su ringa tuba Allah ya sunan Allah gafirun zam wa qabilu tawb shadidul iqab sunan Allah ne ko to yanzu yaya wannan suna zai yi tasiri ya za a gane ma'anar sunan to an ce Allah gafirun zam kuma qabilu tawb su me ma'anar wannan abu su kansu mala'iku ba za su san ma'anar shi ba ashe turo dan adam doran kasa shi zai sanya a san ma'anar shi shine hadisin nan na Bukhari ya fito da shi fili cewa wallazi fi bi yadi law lam tuzlibu la zahaba Allahu bikum na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa da a ce ba fa zunubi da Allah ya tafiyar da ku sai Allah ya zo da wasu halittu suna zunubi suna neman gafara su nemi gafara Allah ya gafarta musu wannan shine ma'anin wannan magana wanda ya cancanta ya zo wannan doron ƙasa shine mai ɗabi'a irin wannan wanda yana da ɗabi'a na biyayya ga Allah da ɗabi'a na sabo an gane kaga mala'iku da sun yi girman kai irin na shedan da ba samu wannan ilimin ba amma da Allah ya musu bayani ya nuna musu kuma ilimin Adam dan Adam ko Allah ya sanar da Adam abubuwa da yawa su aka nemi sai bayani suka kasa haska fito suka ce la ilma lana illa ma la innaka antal allamul alimul hakim an gane wannan ko saboda haka shedan ya riga ya yi girman kai ana kiran wannan kufrul istikbar kafircin shedan ba wani karyatawa ne. shedan bai karyata Allah ba ya yarda da Allah shi dai girman kai yayi wa Allah ya fi karfin ya umurnin umarnin Allah ya gaya ma Allah kirkire wallahi ba zan yi sujada ga Adam ba na fi shi daraja an gane wannan ko sai Allah ya ce me قال minha fa innaka رجيم sai Allah ya ce fakhruj minha tunda kai taurin kai gare ni ka fita daga aljannan fa innaka rajim to lalle kai jefaffe ne daga rahaman Allah za mu tsaya nan wajen insha Allah za mu fara bayani daga fakruj min hafa innaka rajim in Allah ya kai gobe Allah shi taimake mu na to subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خير khair insha Allah